Sunan malam ibrahim to mun matasa yanzu mun har ganiya tun da yanzu in kin dako duka yan takarar mu na deputation mafi yawa yanzu duk matasa ne mafi yawa yanzu a cikin damagaran kin na cikin 51 na duk matasa ne rabu. to wannan kin ga ai mun samu karuwa kan mu na matasa mun gane bisa kawai wannan a zo ana bamu kuɗi muna zage mu ko muna tire da rafin wannan siyasa ko zuwa wannan mun gane wannan duka wani abu mun wasa shi wannan jahilci ne wani abu ya wuce a ga ada amma yanzu dukkan mun riga mun gane Dan mun ga duka amsu su kansu su mun eh, muka zaben nan sun tahi an sun komo kuni har lubusa ƙara zuwa gare mu yana da shekara biyar suna na mamman dauda alita wanda suke mulki a yanzu misali sun sa mutane tsakanin mutane da mutane wanda za su kwatanta musu yadda zaman duniya yake tafiya yadda ake tahiyarwa ta fuska ta siyasa ko ta wasu eh, zamantakewa shi siyasa ba gaba ba ce ra'ayi in kana ra'ayinka wannan yana ra'ayin shi to sai ku zo ku zauna kamar zaman eh, da ake nangi tsakanin a ce eh, wannan bahulla ce wannan babarbare ne ni ina kaza wannan buzu ne wannan eh, haka take siyasa yadda take a hukumance to cikin wannan jan hankali da ake da wayar da kai da ake na mutane kowa ya gane cewar a yanzu siyasa ba gaba ba ce siyasa ra'ayi ne na mutum matasa su ma sun gane yanzu babu abin da ya kamata kai kishi a kan shi illa wanda za ka zaɓa wanda gobe zai dawo ya yi maka aiki a inda kake ko a ƙasarka ko a inda ya kamata kishi abin da ya kawo eh, canji ni ne musa badamasi a da idan ana yin wa'annan eh, zaɓuɓɓuka da sauransu haka to eh, mu matasa lalle kama a da mun jahilci abin mai amma yanzu kan magiya waye saboda eh, a yanzu gaskiya za a tsaya kowa mun sa musu a kanunsu da aƙida ce ake wa kuma bayan wannan eh, ka tsaya eh, ka duba mutum abubuwan da ya rubuta a cikin alkawalan da ya doka mi da mine ne kuka ga ya shahe mu matasa don kenan idan aka ga wannan abubuwan lallekam kam sun dace da mu to babu laihi shine mutum sai je ya kaɗa ma wannan wanda ya karanta eh, tsarin na ya ga ya yi daidai da mu matasa lalle kan mu hakika da eh, mun gode ma Allah bisa kan eh, iyaka da waye-wayen kan jama'ar da muke yi na mu matasa muke wayar da mu gaba ɗaya da sauransu kenan alhamdulahi shine yanzu kuka ga in kuka danganta da sauran zaɓuka da aka yi da aka yi a faɗin ƙasar Nijar da kuma yanzu wannan yakin neman zaɓe da magabata suke yi masu neman kujerar mulki lalle kam daga bangaren matasa an samu ci gaba sosai fiye da yadda ake tsammani babu bige-bige babu kashe-kashe kowa ya rike aƙidar shi sunana malam ilyas dangance da abin da yake nisa musu a zuciya su ne suke yana tashi hankali amma yanzu cikin ikon allah alhamdulillah tunda yanzu matashan dangance da waye kai da ake yi kuma dangance da tahiya ake da gwamnati yanzu kuma insha Allah matasan wasu wance miki ba duka wasu an fara fanda sun kin samun musu wasu ayyuka kenan ana ana nema a yi yaƙi da cin wannan eh, zaman banza da matasa suke rashin aikin yi nema da mata ai da matasan ba su kula ba da su je hukura ko su yi shiga cikin siyasa gadan gadan dan sun ga yanzu duk in babu hannunka a siyasa ba a tahiya daga cikin siyasa to kai ka zama sanewari kenan me ya kamata a yanzu matasan sun yunkura dan dai ƙura'a ce take ba da iko da rinjaye a kan su matasan su ma dole ne su tashi tsaye a kansu su yaƙo jihar su don su samu aikin kansu